a shafinsa na Instagram inda ya bayyana cewa a jiya a kan hanyar ta zuwa Bauchi daga Abuja ni da Sani Danja muka samu haɗarin mota amma cikin amincin Allah muna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi. Haka zalika shafin Kannywood Celebrities su ma sun rawaito labarin inda suka bayyana cewa subhanallahi Allah ya jarabci jarumi Sani Danja da abokin aikinsa wato Sunusu Oscar 442 sun samu haɗarin mota a kan hanyarsu ta zuwa Bauchi amma Allah ya tsare su suna cikin ƙoshin lafiya. Mu ma a ƙarshe muna musu addu'ar Allah ya ƙara kiyayewa sannan kuma Allah ya kiyaye duk wasu matafiya da suke jigila a kan tituna da kuma lungu na saƙo a cikin ƙasar nan. Kai ma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka tare da yi musu addu'a na wannan rahoto da muka kawo maka cewa Sunusu Oscar 442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 akan addu'o'i da kuke mana tare da turo mana saƙonnin wato zumunci da kuma na ƙwarin gwiwa da kuke mana a koda yaushe. Mun gode, bissalam.